Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Bari mu yi tarihin juyoyin mulki a duniyar nan. Shin ka san cewa daga shekarar hamsin zuwa yau an samu akalla yunkuri ko kuma juyin mulkin da ya ci nasara kamar 486. Daga cikin wannan jimela ta 486 juyoyin mulki ko yunkurin juyin mulki 214 duk a kasashen afirka suka faru kuma daga cikin wannan 414 din 106 duk sun yi nasara idan ka ɗauki kasashen afirka 54 za ka samu cewa akalla kasashe 45 sun samu juyin mulkin da ya yi nasara ko kuma yunkuri ne a lalace to idan muka dawo baya bayan nan daga shekarar 2019 zuwa yanzu da muke magana nan da ku sau takwas ana juyin mulki kuma waɗanda suka yi nasara a mu na afirka kaga dai akwai wanda aka yi a niger a cikin watan yulin da ya gabata ga wanda aka yi a gaban wanda shine na ƙarshe a watan nan na agusta da ya wuce to amma kafin su a shekarar 2021 an yi ɗaya a sudan a burkina faso har guda biyu aka yi a cikin shekarar 2022 sannan an yi ɗaya a mali a cikin watan agusta shekarar 2020 aka yi wani makamancinsa a ƙasar gini a cikin watan satumba na shekarar 2021 chad ta samu nata juyin mulki a shekarar 2021 cikin watan afrilu sannan kamar da muka ce wannan da aka yi na baya na ƙasar gabon to shi wannan juyin mulkin na baya na ƙasar gabon da aka yi da kuma rahotannin da aka bayar na cewa ƙasashe irin su kamaru da uganda da rwanda inda shugabanni suka daɗe suna mulki sun ɗauki matakan canja fasalin masu tsaronsu na sojoji domin ga alama kar su ma a yi musu wannan juyin mulki ya ƙara jaddada da tabbatar da magana da shu'abu mun ga yi a shirinmu na ƙarshe na talata da ta gabata game da tsoron irin waɗannan shugabanni na abin da zai iya biyo baya wanda zai iya samu su suma a kawar da su. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗansa ya karɓa abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke ke mulki a halin yanzu. Ko yaushe maganin juyin mulki shine shugabannin ƙasashen Afirka zubar da tunaninsu na cewa idan ka hau mulki sai mahadi kan ture sai illa ma sha Allahu ko adinka ya kare sai ka zo ka yi gyaran tsarin mulki ka ce sai ka ci gaba kamar yadda abin da ke faruwa kenan yanzu a Senegal da Togo da Cameroon da sauran wurare. To haka ne. To muna ci gaba da wannan muhawarar da shi Nasiru Adamu Ilaka wakilin mu na Abuja ya shirya mana tsakanin shi Shu'aibu Mungadi ɗan dan jarida ko mai sharhi akan abubuwan yau da kullum na duniya wanda Zakari Jibrin wanda yake da karfin ra'ayi na cewa sai na dau mataki mai gauni akan masu juyin mulki yake tankara. Inda a ce Alhaji Jibrin soja ne ko ya taɓa yin soja in ya faɗi haka zan ce to eh to ya san a yadda abin shi ke saboda haka ya bi ni sani. Amma dai Oh, abin da yake faɗa ya faru a Panama kaga dai Panama Amerika ce ba Najeriya ba ce ba Afirka ba ce kuma na tabbatar da sojojin ECOWAS waɗanda ake kira ECOMAC ba su da irin wannan kwarewa da yake magana ta cewa za a shiga Nijar har a je fada shugaban ƙasa ko barikin soja a kwato waɗanda suke tsare a kamo masu juyin mulki a dawo kowa bai sani ba ne ina ganin wannan cikin fim ɗaya yake yiwa ba wai a bayyana ba sannan <laughs> shawo mun gadi sai asilima sai a fim ne za a iya hakan <laughs> bayan kuma an yi a wasu manyan kasashe Ya eh, ce a fim a nan afirka dai in ka faɗa sai mu ce kamar kana shirya fim ne don ba shi yiwuwa ba wanda ya isa ya shiga nijar sojojin nan sun yi jiyon mulki suna rike da bakin wuta wai a ce ya shiga wai ya kamo su Eh, ya anshe waɗanda an tsare ya dawo da demokaradiyya kowa bai cutu ba ina ganin wannan kawai fim ne ah, ka gani idan da akwai ƙwarewa ga sojoji na ecomac wanda mafi yawansu 'yan najeriya ne kashi saba'in bisa ɗari nasu 'yan najeriya ne to kuma ga munan bello turji ya gagari sojan najeriya dogo gide ada aleru ɗan gotan daji da sauransu su ɗan ƙarami ga su can manya-manyan 'yan ta'adda cikin daji sun gagari sojan Najeriya shekara goma sha wani abu ana yaƙi da su an kasa kamo su sannan wani ya zai ce wai zai je Nijar ya kamo sojojin da suka yi juyin mulki sa'annan kuma mun san ko yaƙin da aka yi da Boko Haram shekara fiye da ashirin ana yaƙi sojojin Najeriya sun kasa kama shi kau sai da 'yan uwanshi suka kashe shi sannan wani ya zo ya ce mana wai zai wai suna da kwarewa za su je Nijar su kama masu jiyan mulki su kwato ina ganin wannan fim ne malam eh, Nasiru abin da dai Eh, amma eh, shawarar mun gadi kafin ka ci gaba shawarar mun gadi in an duba waɗannan 'yan ta'adda kamar yakin sunkuru ne eh, ake yi da su shi yasa watakila ba a san kamaimai inda za a je a kai hari ba watakila ma wasu su shiga cikin jama'a su ɓuya amma waɗannan kamar na Nijar an san sojojin an san inda suke don haka an san da wa ake yaƙi kai tsaye. Bari baka misali shekara biyar da suka wuce, ‘yan ta'adda cikin Nijar suka kama wani ɗan ba Amerika suka yi garkuwa da shi. Amerika ta taso da ƙwararrun sojojinta suka zo kan iyakar Sokoto da Nijar suka sauka wurin suka kashe ‘yan ta'addan na su shidda suka ceci wannan ba Amerika suka sa shi jirgi suka koma da shi. Ka ji abin da ake ce ma kwarewa. Saboda haka su daga Amerika suka zo suka yi wannan aiki. Kuma kowa ya sani kuma yana cikin labarai. To amma nan cikin cikin zamfara ga sojoji ga su suna kallon sansanin 'yan ta'adda amma su kasa zuwa sannan yanzu ka zo ka ce wai za su je Nijar su kamo shugaban ƙasa mai juyin mulki to me ya hana su kama waɗannan kuma duk waɗannan da aka yaƙi da su ba waɗanda ba a sani ba an san su an san inda suke amma kuma an kasa kamo su saboda haka maganar yaƙi da mutanen Nijar ko sojojin Nijar don a dawo da demokuraɗiyya ba da ba da kwarai ba ce 'yan Najeriya ba za su so ba 'yan Arewa ba za su so ba idan yaƙi ya ɓarke ba za a yi noma ba Arewa dama ta'addanci ya hana noma ya hana kasuwanci ya hana ilimi a arewa idan aka yarda aka fara yaƙi shi ma noma da kasuwanci da ilimi a arewa ba zai yiwu ba kuma ƙyale mali da burkina faso da gini sun yi juyin mulki ba a far musu ba ba a ce musu komi ba yanzu a dawo ma nijar ina ganin shi ma ba kima ba ne Eh, Shawarar mun gadi bari mu koma wajen jibirin zakar kafin mu ji matsayarku ta ƙarshe kan eh, wannan dambarwar ta jamhuriyar Nijar. Eh, jibirin zakar akwai wani abu da ake cewa ɗazuka ba wa shi shugaban ECOWAS shi shugaba Bola Ahmed Tinubu da cewa ƙwarewarsa ce ko jajircewarsa ce ta sa ɗaukar wannan matakin. Ma na ji wasu kuma na cewa da ba don shi mutumin Legas ba ne watakila da shugaba ne ɗan arewa ba zai yi irin wannan tunanin na cewa a iya kai yaƙi jamhuriyar Nijar ba? Wannan magana cewar jajircewa ai mu mun san yanzu mun samu shugaba jajirtacce wanda duk abin da ya faɗa shi ma zuci farar hula ne amma zuciyarsa irin ta soji ce. Duk abin da ya faɗa zai iya ƙoƙarinsa yi. Game da cewar shi Bola Ahmed Tinubu don yana bayar da ne shi yasa ake wannan ina so in faɗa maka wani abu guda. Mun zauna a daga 2014 zuwa 2022 idan ka duba shugaban ƙasa mutumin arewa ne. Shugaban hafsan hafsoshin ƙasa mutumin arewa ne daga garinsa ake yaƙi. Shugaban ƴan sanda mutumin arewa ne. Duk wani process da kake tunani mutanen arewa ne. amma zaman su mutanen arewa bai kare mutuncin 'yan arewa da ake famar masifa da su da 'yan boko haram da 'yan ta'adda da 'yan kidnapping da dai sauransu ba. Zaman su mutanen arewa zaman su shugabanni tsaron a hannun su ike kuɗin da ake kashewa na tsaron a hannun su ike bai wani taka kara ya karya ba bai nuna mana wata fa'ida da za su ce yau arewacin Najeriya waɗannan state guda bakwai suna zaune lafiya ba a mana ba ba mu gani ba ko ba su taimake mu ba. Shin duk abin da za ka faɗa a kan tsaro yanzu mun tabbatar mun samu jarumin shugaban ƙasa kuma wannan jarum takattasa za ta haifa mana ɗa mai ido kuma za mu ci gaba don za mu samu sauƙi fiye da abin da ake tunani. Kaga a nan idan muna maganar cewar an yi abu an bar su bello turji an bar su eh, eh, dogo an bar su waye to mu ne muke ɗaukar fatarin da muka ɗaura a gindinmu muke yayewa ake ganin duburarmu da sauransu muke ake ganin mu domin waɗanda ya kamata a mutu ko a yi rai su tabbatar da an kawo ƙarshen duk daga arewacin Najeriya suka fito. Kuma duk gaba ɗaya a state ɗinsu da 'yan state ɗin ake yin wannan badakalar da su ake wannan masifar da su ake wannan kwamatalar malaman da muke magana muke cewa ai malamai sun fito sun ce kaza malaman ne suke faɗa cewar an kama mutumin da ike ciniki da 'yan ta'adda hukuma ta gano shi ta faɗa wasu ƙasa ta ba da tsiri an ji an gano an tabbatar da shi an kamo shi amma malaman da ke mu biya biya suka fito suke kalubalantar gwamnati akan ta kama mutum don haka kar ka ɗauki wata ƙungiya ta malamai wata ƙungiya ta dattijan arewa a'a mu yi addu'a Allah ya kawo mana shugabanni na gari amma maganar ɗan arewa kuma ka ajiye ta a layi domin wannan bala'i inda a kudi ne kasashen yarbawan da ake magana da yanzu an zo ƙarshe kuma ba za a haɗa baki da su a zo a yi ta'addanci a kashe su a zauna da su a yi a cinye kuɗi a karɓi kuɗi don ta'addanci ba. To a gaishe ku ya kuke ganin rawar da shugaban Najeriya kuma shugaban ECOWAS wato Bola Tinubu yake takawa game da al'amuran nan na kasashen Afirka tun da aka yi mulki a Nijar. wasu na cewa shi bayarbe ne da ya fito daga Legas bai san komai ba game da alaka ta kusa da kusa da zumuncin da ke tsakanin arewacin Najeriya da ƙasa irin jamhuriyar Niger, saboda haka watakila yake ɗaukan matakan da yake so ya ɗauka duk wannan suna cikin abubuwan da za mu taɓa in mun dawo rana wata yau yanzu dai muna godiya ga su bakin namu shu'abu gadi da kuma zakari Jibrin tare da wakilinmu a nasiru adamu hikaya da shirya mana wannan muhawara a madadinsu aliyu mustapha sakwato ne daga washington mun ku lafiya. Thank you.